<laughs> to a baka na zuwa sassabe gona ko kwaro za ni fa ganin laushi fa ba zai hana ni tankade ba wallahi Allah ganin laushi Allah sun suna mutuwa wallahi sun suna mutuwa shekara ta nawa gidan yari mutum na ni kashe an ka ɗar mai an ka saki wallahi ni da ni da akuya duk na a ɗar mai a saki ka ci haji ka dawo wallahi in buge baki ne a kai da ɗar ne ba wata gina a sako